Thank you. ya biya ishe ni dan bala'i wai take away din ma ya zama tsiya kai Allah ka rufa mana wallahi bari wallahi ki bari anti shi yasa kwata kwata na jini a sai da abincin mata fata a raina komai yayi tsada Allah dai ka samu dace komai fa yanzu ya zama wallahi anti ba abin da fa yake sauki yanzu wallahi tallahi abin da yafi na ma yanzu yaran nan da muka tara masu aikin nan wanke wanke nan da sauran abubuwa wallahi kuɗin sallaman su ma kadai in ka fara lissafi wallahi sai irin sama ma wani sai dai ajiye kuɗi in ta sa su gaba ina kan ai san wani abu ma da za a yi yanzu anti ai dole a rage ma'aikatan dole a rage su mu sai mu ci gaba da yin sauran aika saboda daga kudin biyan yan aiki zaka ji ko kuma da siya abubuwan rayuwa subhanallah ko shaɗan ne ni to na ka faɗo mana ne kai tsaye ai to dan na faɗo kai tsaye ba gurin sai da abinci bane to gurin sai da abinci ne ba Allah amma ai kai sallama hmm, hmm. sallama na akan ku kafin yanzu ba ta shaku ba ba na sare ni ban san iskanci kuma ba ku san ko ni waye ba me ne me me kuke saida abinci ake saidawa hmm, me ne me akwai tuwo akwai shinkafa da wake ba Allah ka dawo nan ba zan dawo ba

wani irin magi ake sawa a miya a gidan ku. Ina bi giskanci, mai abinci, in tsohon na tasha ne. Ai ni da matar da ka zo da abin da ka zo mana kenan, ka nuna min kai tantiri ne. ku kusa cinye abincin yake cewa wani rinkalan mai. Kawai iskanci ne baki ji ya ce shi dan tasha ne? Tara kun ke. Tara kun ke. Ila ma ta salan da kai ya baki kuɗin ki ne kuma sai ya ba. Ba ku da fanta. Ni na gaji. Ni na sarki. Ko sai na nuna kini waye. wanke mishi wannan ah, mu da dawa ce ta tsauku mana a ciki usai na zuba mishi kar ki sa mishi hannu zuba mishi ruwa kawai ya wuce oke to na ban da hmm, in ban ruwan sha zama baki na mana ah, kar ki fara kar ki fara kar ki fara illa iyaka ne ka ce zaka tafi baka biya ba kar ki kuma sai ya biya mu kuɗin ki hmm, ba rawa ne ni da ba biya ba ko ma menene ba ruwan sha a je mishi ba ta ba ka sha ba za ta baka ba to za a samu ko ko ta da yake rufan ka ta da Allah ka ta da sai in ihu in ce za kuma fyaɗe <laughs> Allah ba samu maraki ba da ko na ga ya mi cikar bari sace sai in sa mata wuka to ba ba karje wallahi an mun dauko ruwan da bagan mu Allah, shagon nan wannan bakar da gani ba san da ka ina wai da Allah da ka ina sai na shake sai na shake wallahi an wannan jarabar bere zan sa ina wallahi anti sai ya bamu kuɗin mu ba ni kuɗi na ce. ke sai da kyara ha na biki iskanci wallahi ƙarya iskanci kake yi ni da na ta agumajo na gangaro na taho tafa na gaba ta yau ga na ƴan doya wallahi ƙarya kake yi wallahi ƙarya kake yi <laughs> ƙarya iskanci kake yi ni da na ta agumajo na gangaro na taho tafa a Kaduna ga na a ƴan doya yau Sabida haka kuɗi na ka bani kana ƙarya iskanci kin yi solo kin yi toto wasa da biri kin zauna kin yi rayuwa da yan caca da yan giya da yan mukutu tun da na fito gida to su abokan tarayya hmm, to na je tafa kasan tafa hmm, hmm. na je gana kasan ogoro babu inda ban zagaya a duniya ba ki kiyaye Wallahi ƙarya iskanci kake yi. Ƙarya iskanci kake yi. Ko a ina yake anti sai ya baki kuɗin shi. In sake ka ba kuɗi na. Hm, hm, nawa ne kuɗin naki? ɗari ce ka bani in sake ka ƙara gaba. To na me? Na ci yi. Na ci a rashin mutunci in gaya maka. A gidan ka ci min kuɗi. Hm, a to. Na ga da Na Allah ko tiske ni. kun miki fyaɗe. To ai ni fyaɗe ma kai baka isa ba in gaya maka na yi ma manyan maza wayanda suka biyun ka ka fyaɗe. In gaya maka ni sai dai in yi ma namiji fyaɗe ba dai ya mun ba. <laughs> Ah, to magajiya eh, kin fi ni iskanci. <laughs>